وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا waɗannan sun zo da hujja ɓatacciya inda suke cewa ya ubangijinmu mun yi biyayya ne ga shugabanninmu da manyan mutanenmu sai suka ɓatar da mu ta farke madaidaici